نفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد ذنبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتجى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن أكرمني ربي وجه الأعلى محمد صلى الله عليه وسلم ويا لدري ثلاثين تقص وما أشرين لبيار وتم بقي ميلادية لكي وشاء بقي أول مسلاتي ميتام البغتة مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه ومن شيء قبل درسي أتي بالتاقم العبودية wallafar babban malami shehu islam ibn taymiya rahmatullahi alaihi littafin da ke bayani a kan bautar Allah subhanahu wa ta'ala kuma yadda ya wajaba bawan Allah ya tabbatar da Allah subhanahu wa ta'ala wannan bautar yadda shi bawa ne da Allah subhanahu wa ta'ala shi ne wanda kadai ya cancanta a bauta masa kan wani wanda ake bauta ma ba Allah wato ana bauta masa ba da gaskiya ba ne kuma ba ana bauta masa da cancanta ba ne Mali ibn Taymiya ya ce wal qalbu faqirun bizzati ila Allah min wajhayn wal qalbu zuciyar dan adam faqiru Allah ta'ala ya sanya ta ta zama mabukaciya bizzati a kashin kanta ta zama mabukaciya ila Allah ta'ala min wajhayn ta zama mabukaciya ce ko da yaushe tana da bukata a wajen Allah min wajhayn ta fuskoki guda zuciyar dan adam Allah ta'ala ya halice ta ko da yaushe ta kasance tana da bukata ta fuskoki biyu a wajen Allah ba yadda za a dan adam ya zauna ba a matsayin mabukaci bane shi a wajen Allah duk wadatarsa akwai abin da yake bukata wajen Allah duk lafiyarsa akwai abin da yake bukata wajen Allah idan yana da wani abu to zai zama yana bukatar wani abu a wajen Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa ma ne ce bizza ita zuciya a ƙarƙashin kanta a ƙashin kanta to Allah ta'ala ya halicci ta zama kode mai cikin bukata zuciya ko ita ce mutum ai ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب شنجي شي أقيت أوكا وانت يتشي لن أدم يا خادم الجسم كم تسعى لخدمتي أتطلب الربح مما فيه خسران وأقبل على القلب فاستقبل فضائله فأنت بالقلب لا بالجسم إنسان أن هنا زمان متن تحيز الزوجي يسعى ba ta hanyar jikinsa ba zuciyar tana daina aiki ya zama gawa sai tashi daga ɗan adam sai ka ji sunan shi ya canza sai dana ce masa marigayi an fasin sunan shi amma wasu ma suna ganin an fasin sunan shi kamar an yi laifi sai da ce masa marigayi wasu kuma su ce alaji karrai yana mutuwa to zuciyar ɗan adam ɗin nan da Allah ta'ala ya halicce ta ko da yaushe mabukaciya ce a wajen Allah ta fuskoki biyu fuska ta farko min jihatil ibadati tana da bukata ta bangaren bauta wa hiya al-illatu al-ghaiyatu ita ce wannan bukatar ta ibada ita ce bukata ta asali ita ce dalili na halittarsa na asali shi yasa ya ce al'illatul وهي العلة الغائية إتتشي دليلي نأسلي نمتكر ديسا الله تعالى يهل جدن أدم دومين يمسى بوتا زوجي يتزم تنا دبكاتا بكاتا تبوتا وجن الله سبحانه وتعالى ومن جهة الاستعانة والتوكل سننكما تفنغرا neman taimako a wurin Allah wa tawakkuli da kuma dogaro ga Allah wanda dama suna cikin ibada isti'ana tana cin ibada neman taimako bauta ne tawakkuli wato dogaro ga Allah shi ma bauta ne wa hiya al-illatu al-fa'iliyya wannan kuma shine dalili mai aiki ga dan adam ya kasance a matsayin mai bauta abinda dama ake sanya zama kenan na kashi amma ya za a a gane shi mai bautan ne ya zama in zai nemi taimako ya nema a wajen Allah kan ya nema wajen wani sai a wajen Allah wasiyar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba dan babban sa Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu ma yace ya gulamu inni u'allimuka kalimati احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا استعنت فاستعن بالله ce ya kai ɗan yaro annabi sama ya faɗa masa haka domin me domin jawo hankalinsa da nuna masa tausayi da kuma nuna masa zuciyarsa tana rataye da zuciyar shi ya tambaye shi ya ce masa ya gulam ya kai yaro ni u'allimuka kalimati ni zan karantar da kai wasu kalmomi ya yahfazka tsara Allah wato ka tsara dokokin Allah madaukakin sarki ya hauka shi ma sai tsare ihfaz Allah tajidhu tujahak ka tsara dokokin Allah sai ka samu Allah subhanahu ta'ala a gabanka duk lokacin da kake da bukata sai ya biya maka bukatunka wa idan sa'anta fasta'in billah idan zaka nemi taimako to ka nema wajen Allah to da neman taimako da kuma dogaro ga Allah subhanahu wata'ala su ne suke nuna cewa kai bawan Allah a lokacin da kake da wata bukata sai ka mai da ita a wajen Allah Allah subhanahu wata'ala shine zai biya maka wannan bukatar taka ko da akwai wani ɗan adam wanda bukatar taka tana wurinsa to ka ɗauke shi a matsayin sabari amma Allah subhanahu wata'ala shi ne ne shi ya halittai kuma shi ya halicce ka shi ya halicci bukatar kuma shi ya halicci biyan bukata so da ka duk a hannun shi kuke so da ka wanda zai biya maka bukata ka ɗauke shi a matsayin sababi ba laifi ba ne sababi ka ɗauke shi a matsayin sababi ba laifi ba ne amma a zuciyarka ka kudurta cewa Allah subhanahu wata'ala shi ne ya sanya shi ya zama kabari na wannan bukatar taka da ake son karya ba falqalbu la yas zuciya ba ta gyaruwa wala yuflihu sannan zuciya ba za ta samu rabon lahira ba ta shiga aljanna shine falahi wala yan'amu sannan zuciya ba za ta samu ni'ima ba wala yusarru zuciya ba za ta samu farin ciki ba duk waɗannan abubuwan da yake lissafa alqalbu la yaslu zuciya ba za ta gyaru ba wanda kuma gyaran ta shi ake bukata akhlaqi نفسك بالأخلاق مرتبة فقوم bil akhlaqi تستقي wanda zai gyara rayuwarka shine ya tuce ka ta gyara wanda ka ga ya lalace to zuciya shi ta lalace mummunar aƙida a zuciya take bid'a a zuciya take jahilci a zuciya yake saban Allah kowane iri ne daga zuciya yake kirki aƙida ingantacciya a zuciya sunna annabi sallallahu alaihi wasallam daga zuciya take yin da'a ga Allah da nisantar abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta dukkaninsu a zuciya to daga idan ka ga ɗan adam ya gyaru to zuciya ce ta gyaru to shine malam ta taymiya rahmatullahi alayhi yake ce mana fal qalbu la yasluhu zuciya ba za ta gyaru ba wala yuflihu sannan zuciya ba za ta samu rabon lahira ba wanda sai ta gyaru dama za ta samu rabon lahira wala yan'amu sannan zuciya ba za ta samu ni'ima ba a duniya da lahira ta ji daɗi wala yusarru sannan zuciya ba za ta samu farin ciki ba wala yaltazzu sannan zuciya ba za ta ji daɗi ba wala yatibu sannan zuciya ba za ta tsakaka ba wala yaskunu ba za ta samu natsuwa ba wala yatma'innu sannan dai ba za ta samu natsuwa ba da asakina da al da hausa dukkaninsu da tsuwa ne as-sakina da tsuwa as-tuma'nina da tsuwa to zuciya ba za ta samu waɗannan abubuwan masu dai daɗi ba illa bi ibadati rabbi sai idan tana bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa mun faɗa mun shafe mun sha fada malamai sun faɗa wanda ka yana saba ma Allah duk daɗin da yake ji a duniya a zahiri ba yi da daɗi ba ya jin daɗi zuciyar shi ba a nan take ba zuciyar shi ba a nan take ba babu mutumin da ke samun jin daɗi zuciyar shi ta zauna lafiya fiye da mutumin da ya kasance mai biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala sau da kafa a babin aƙida ba da matsala ba da matsala da Allah subhanahu wa ta'ala a babin biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba da matsala da shi a babin da'a ga Allah subhanahu wa ta'ala ga baki daya a ibada aikace bai da matsala da Allah subhanahu wa ta'ala ya atami wa yaddan abinda aka ce ayi yana yi abinda aka hana yana hannuwa wanda shi ke samun daɗi na rayuwa hatta waɗanda ba musulmai ba sun yi waɗannan rubuce-rubuce sun yi shaida akan cewa babu abin da ke ba mutum da zuwa fiye da ya zan bawan Allah in ya zama bawan Allah shi ne zai samu nasuwa shaidunsu ga su nan a cikin marubuta wanda suka tabbatar da cewa natsuwa na samuwa ne idan mutum ya zama mabiyin Allah ne shi su ba irin tunaninsu hatta ba a musulunci ba waɗanda ba musulmai ba misali kiristoci suna da ka'ida ta cewa mutumin da yake zuwa coci yake bauta ma abin da yake bauta mawa a coci dan ba Allah yake bauta mawa ba to a wajen su shi ke samun natsuwar zuci fiye da mutumin da ya kasance don sa yake akwai wani profesa a kasar America da ya rubuta littafin sa ya sa masa suna an fassara shi da larabci sa suna da in wa da in haya malami ne na science na kimiyya profesa ne ya ma taɓa rufe wata jami'a a Amerika ya rubuta littafinsa dai ilkada kawai ilhaya ya ce dai ilkada kawai ilhaya wanda ya fassara littafin sunan da ya sa masa kenan ce dai ilkalaka ka fita cikin rudu da tashin hankali wabda ilhayata ka fara rayuwa mai kyau abu na farko da ya kawo cikin abin da ke ba da rayuwa mai daɗi shine bauta ga Allah da kuma imani na gaskiya shi ba ba musulmi bane imani na gaskiya a wajen ne mutum ya da da annabi Isa ne abun bauta ko ya da Allah uku ne wal iyadu billah to amma a sa da tunanin sa bauta ne wannan wannan abun bauta ne to da kai rubuta shi ya kawo ka'idoji da suke ba mutum ya samu kwanciyar hankali ya samu tsuwar rayuwa me yasa yanzu ka kalli yan ƙananan yara za ka gan sai ka gyara ɗan shekara goma sha bakwai sha takwas sai ce maka yana da hawan jini duk mafi yawancin matasa da ba su bin Allah sun kaji aka auna jinin sai ka ga ya amma za ka iya samun mutum ɗan shekara saba'in saba'in da biyar sai a auna jinin shi lafiya sai ka bambance rayuwa ya wance yake rayuwa shi ya wance yake rayuwa tunanin mutum saban Allah zai saba ma Allah ai saban Allah ma sai an yi tunani yanzu mutumin da zai hada wata sata an sai ya tsaya yi tunani kai ka san akai wata sata ka tsaya daga baya a matsayin ka na mai kwakwalwa kana kallon yadda aka hada aka shirya aka yi ta gafan mai kayan nan aka masa satar nan kai ka san wanda ya sai da ya zo na yi ta tunani to wannan tunanin ba da zuci ake ba da zuci ake yi ita kuma zuciya daidai lokacin da ka matsa mata da tunane-tunane da ba su da amfani to daidai lokacin da take bugawa da yawa ne kuma da zarar ta buga da yawa jini kuma zai ta sama ya tsinke zai ta sama sunan ita ce ka'ida wannan profesa na ƙasar amerika da ya rubuta littafinsa da ko da ilhaya aka kama babban malami a ƙasar saudi arabia a shek abdulrahman ibn nasir mai rahmatullahi alaihi aka kawo masa littafin ya duba ya ce laitahu yuslim ce laitahu yuslimu ce ina ma dai mai wannan littafin ya musulunta kaga ma ba iya lahu illa islamu kawai abin da ya rage masa ya musulunta ya yadda da duk abin da musulunci ya zo da shi ya ɗauke shi ya sa shi a matsayin abin bincike ya tabbatar da abin da musulunci ya faɗi shine gaskiya amma ba zai ce musulunci ba ne da ba musulmi bane shi amma da abin da musulunci ya faɗa shi ya rubuta a wannan littafin nasa na da'il qalaq wa da'il haya kun ga shine wannan so da ka zuciya ba ta da nutsuwa ba za ta gyaru ba ba za ta samu kwanciyar hankali ba ma damar me ita babin Allah ta'ala yake amma idan mutum mabiyin Allah ne shi ke ba ana nufin cewa mutum ba zai rashin lafiya ba ba zai ci ciwo ba ne a irin natsuwar da ake samu ko da ciwo kake ciki da tashin hankali sai a ganka kawai Allah ya saukan maka da wata natsuwa sai Allah ya saukan maka da wata natsuwa a shirin wani nasirin albani rahmatullahi alaihi an taɓa ba da labari sun tashi daga siriya zai je jordan suka ya shiga motar haya ya mota sai haɗari irin autobus ɗin nan doguwar mota ana tafiya suka yi haɗari ce wannan yana kama sunan wance yana kira ana ta ibace ibace a mota ana wayu wayu wasu suna ya tattaru ya tattaru ya tattaru Ƙwan Albani yana ce musu la ta kulu ya tattar cikin wannan tashin hankalin fa ya ce fa’inna lafza tattar la ya fi usman lilla bal innama ma huwa tittiyin ya tittiyin kulu ya tittiyin a cikin wannan yanayin yana gyara musu abin da za su faɗi ce ya tattaru bai inganta a cikin sunayen Allah cikin sunayen Allah babu tattaru sai dai tittiyin haka manzo sun ya ce inna Allah sittiyun yuhibbu sitr Allah madaukakin sarki mai rufe asiri ne yana son rufe asiri kaga ba ya tattara ba a cikin wannan tashin hankalin ba mota ta kifa da su mota ta kifa da su amma yana musu gyara ga abin da ya tabbata a sunna ku faɗi wasu kuma ba ya tattaru suke faɗi san wani abu suke faɗi kaga shi ne irin wannan to zuciya tana natsuwa ne da bautar Allah tana samun kwanciyar hankali ne da bautar Allah wala yatma'innu illa bi ibadati rabbih sannan ba za ta samu natsuwa ba sai da bautar Allah subhanahu wa ta'ala ba za ta samu wannan ba wa hubbihi wal inabati ilayhi da kuma san Allah wal inabati ilayhi da kuma tuba zuwa gare shi zuciya tana samun natsuwa ne ta hanyar waɗannan abubuwan da ma ya lissafa bi ibadatillah bi hubbillah bil inabati ila Allah bauta ga Allah san Allah subhanahu wataala sannan kuma da me da tuba zuwa gare shi a lokacin da mutum aka jarrabe shi da sabo walau hasala lahu kullu ma yaltaqu bihi da a ce ɗan adam zai samu duk abin da zai ji daɗi da shi minal makhlukati na ababen halitta misali a ce a bashi dukiya a bashi ƙani a bashi mata komai yana da barori waɗanda ishiru bi kaffihi amran wa nahyan min al-quddam min sadri bi sadri yana gefe sai dai ya nuna ya ce a kaza mu an gaishe shi ba zai amsa ba sai dai wasu su amsa mai to ko da irin wannan dadin yake samu lam yasma inna wa lam yaskun zuciyarsa ba za ta natsu ba ba za ta samu kwanciyar hankali ba za ta samu ba إذ فيه فقر ذاتي إلى ربه من حيث هو معبود domin iz huwa faqat iz fihi faqr domin a cikin zuciyar akwai wata bukata zatiyun ta asali rabbi rabbihi zuwa ga ubangiji duk dadin da zaka samu dole kana da bukata a wajen Allah subhanahu wa ta'ala da suka kai matsayi a matsayi da daraja ya suke suna da bukata a wajen Allah shugabanni da suka kai wani matsayi a mukami a duniya suna da suna da bukata a wajen Allah to da kadi yadda bawa ya kai yana da bukata a wajen Allah subhanahu wataala to da duk abin da zai samu a duniya to wannan bukatar da yake da ita a wajen Allah subhanahu wataala sai ta sa shi ya zama bai da dole sai idan ya miƙa al'amarinsa ga baki ɗaya ga Allah subhanahu ya yarda shi bawan Allah ne to daga nan ne zuciyar shi za ta samu su? min haifu huwa ma'abuduhu? domin ai Allah su wa ta'ala shine abin bautansa na gaskiya wa mahbubuhu kuma Allah ta'ala shine masoyinsa na gaskiya wa maqlubuhu kuma shi Allah shine ai abin da mutum yake nema ko da yaushe wa bidalika yahsulu lahu al-farhu ta haka ne idan mutum ya yadda Allah ne abin bautansa Allah ne wanda yake so soyayya ta asali duk wani wanda zai so to soyayyarsa tana bin soyayyar da yake ma Allah ne to da wannan ne mutum zai samu bidalika yahdu lahu suhu da wannan ne farin ciki zai zai samu a gare shi wa bidalika yahsulu lahu al-farhu ta haka ne farin ciki zai samu a gare shi wasu da annashuwa wallazzatu da jin daɗi wan ni'matu da ni'ima wa sukunu da kwanciya hankali wa tuma'ninatu da natsuwa idan mutum ya yadda shi bawan Allah ne mai biyayya ga Allah bukatunsa a wajen Allah suke wa wannan lokacin ne zai samu natsuwa shi yasa ba zai yadda yabo wani Allah ba ba zai yadda yabo wani wani Allah ba wanda ba Allah ba wajen saba ma Allah ko nawa zai samu ko me zai sama ko me zai sama saban Allah ya ci karo da samu na duniya zai yi watsi da wannan samu na duniya in dai sai an saba ma Allah sannan za a samu wannan abin duniya to ya tafi wa hada la yahsul illa bi i'anati Allah lahu to wannan kuma ba zai samu a gare shi ba sai idan Allah ya taimake shi sai Allah ya taimake ka fa innahu la yaqdiru ala tahsil dhalika lahu illa Allah domin ba wanda ke da ikon ya samar mishi da wannan in ba Allah ba ka zama bawan Allah kuma sai Allah ya taimake ka ka zama bawan shi yasa kullum kake addu'a ai a sallah alal aqalli su goma sha biyu a rana iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu ihdinas siratal mustaqim iyyaka na'budu kai kadai muke bauta mawa wa iyyaka nasta'in kuma kai kadai muke neman taimakonka bautar ma ba za ta yi ba sai idan ka taimace mu kuma aka shar'anta maka duk lokacin da ka gama sallah Allah kalla a rana so biyar kai a rana kowace sallah ka gama kai addu'a ka ce Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika husni ibadati manzo Allah sallallahu alaihi lokacin da zai karanta da sayyidina Mu'adh bin Jabal wannan addu'a sayyidul ulama Mu'adh bin Jabal radiyallahu anhuma manzo sallallahu alaihi ce ya Mu'adh inni uhibbuka فقل دبر كل صلاة اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك asibiti ya mu'azu ina son ka mazan su mai ce ina son ka shi ke ka gama samun daraja annan su mai ce ya kai mu'azu ina son ka Fa fakul dubura kulli salatin. bayan kowace sallah ta farilla in ka gama to ka ce Allahumma a inni ala zikrika wa shukrika ya Allah ka taimake ni ala zikrika akan zikirinka in zama mai ambatanka wa shukrika sannan kuma in rika gode maka wa husni ibadatika sannan kuma in zama ina kyautata bauta gare ka so biyar a rana tun daga asubahi azhar la'asar magriba isha'i in aka gama sallah sai kai wannan addu'a saboda me Allah ya taimake ka ta'ala akan me kan bauta masa bautan kuma bautan kuma kayi ta akan me da muwafaka da abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi kakka je kai ta hauma hauma wannan ne babban abu وهو دائما مفتقر إلى na إياك wa iyaka نستعين ko da yaushe bawan Allah ko da yaushe bawan Allah yana da buƙatar tabbatuwar wannan maganar da yake faɗa ma Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa iyyaka na'bud ya Allah kai kaɗai muke bauta ma wa iyyaka nasta'inu kuma ya Allah kai kaɗai muke neman taimakon ka taimake mu a bautar fa innahu law u'ina ala husuli kulli ma yuhibbu da a ce Allah zai taimake ka akan duk abin da kake so wa yatlubuhu kuma duk abin da kake nema wa yastahihi kuma duk abin da kake sha'awa Allah ya taimake ka akan sa wa yuridu kuma duk abin da kake nufi wa lam yahsul lahu ibadatullah amma bautar Allah ba ta samu ga wannan bawan ba falan yahsula illa ala al-alami wal hasarati wal azab to ba abin da mutum zai samu illa ala al-alami a tira da din rayuwa walhasrati da kuma da na sani da nadama wal sannan idan aka je lahira ya kasance azabu kuma Allah zai shiga a duniya raɗaɗin rayuwa gashi ana samu amma kuma ba a yi da wani amfani in mukami mutum ya samu ba daɗi in mulki yake da shi na sarauta ba daɗi a gama mushi komai komai yi mushi ake yi magana ma yi mai ake ba mutum yana sarauta irin manya-manyan sarakunan nan ai magana ma yanzu ake yi in an gaishe su ba za su amsa ba sai dai wani ya amsa in za su yi magana daidai da daidai sai an koya musu yawan aka nada mutum fa sarki sai an mai tirenin har yadda zai ci abinci sai an koya masa kuma tuntuni haka yake ba sabon abu bane aljahis ɗaya daga cikin marubuta tun da cikin marubutan ƙarni na biyu yau muna ƙarni na goma sha biyar bayan hijira jahil ya rubuta littafin sai ya samu suna attaj fi na muluk duk sai da ya bayanin yadda sarakuna suke ya ya kamata sarki ya magana ya ya kamata ya kallon mutane in yi baki ya zai tarbe su eh? ya zai je bayan gida in yana jin bayan gida duk sai da aka yi goyi haka amma wannan ba zai samu nasuwa ba idan bai da shi bawan Allah ba yasa wasu daga cikin mutane waɗanda suka kai wani matsayi ba su yi bacci sai sai an musu allura ba su yi bacci sai sun sha ƙwaya sun sha ƙwaya sannan za su yi bacci kun ga wannan kenan so daga duk abin da ɗan adam zai samu na daɗi wallahi idan bai zama bawan Allah ba bauta Allah ya taimake shi akan bautarsa ba zai samu jin daɗi ba walan yakhlusa min alami duniya sannan ba zai kubuta daga raɗaɗi raɗaɗi na duniya ba idan raɗaɗi yana da jam'i sai kai jam'in sa ala raɗaɗi da yawa wa nakadi aishiha da kuma cakuɗewar rayuwarta illa bi ikhlasil hubbi lillah sai idan ya tsantsanta soyayya ga Allah ya zama soyayya Allah ita ce a gabansa ita ce farko بحيث يكون الله هو غاية muradihi wa nihayata maqsudi ya kasance Allah ya kasance shine ghayata muradihi ita matukar abin da yake nufi duk gabaki ɗaya duk abin da yake so shine ya sami yadda Allah wa nihayata maqsudihi sannan kuma ya kasance Allah ta'ala shine ƙarshen nufinsa a rayuwa ba da wani ƙarshen nufi fiye da Allah to da wannan ne ake samu wa huwa al-mahbuba lahu bil qasd al-awwal sannan kuma Allah ta'ala ya zama masa shine masoyinsa a manufarsa ta farko nufin shi na farko waye masoyinka ga baki daya Allah ta'ala duk wani wanda zaka so to ya zama kana son sa ne saboda soyayya Allah shi ne mai akhdari bai faki? ba sirri ne a muqaddima akhdarin nan wa an yuhibba lillah wa yubghida lahu wa yaghdha lahu wa yaghdaba lahu wannan abubuwan guda hudu ba kowa Allah ke taimakon sa idan Allah ba al-hubbu lillah al-bughdu lillah sannan ar-ridha lillah sannan kuma as-sakhtu ko al-ghadabu lillah wa an yuhibba lillah yace yayi soyayya dan Allah in za ka so wani kasoshi shi dan Allah shi za a yi aure mata da ake son su saboda wasu abubuwa ƙarshe sai manzon sama ya nuna bai son Allah nan shi ake son ka gabata Tun al-mar'atu li arba'in limaliha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha amma me fazzar bi dati ta din ya yadak ɗabi'ar mutane in ka tara su aka ce a layi kowa ya faɗi dan me yake son mace wani zai ce a'a shi kawai limaliya kawai dukiya yake so so yake zama mijin hajiya tana da motoci tana da gida a unguwannin turawa shikenan kawai ya rika shiga ana juya shi ba zai rika ce ba ne ba ita za ta rika masa komai mijin hajiya limaliya ko kuma idan ta mutu ya gada dukiya shikenan manufarsa Wani wali ha, wani kuma saboda matsayinta matsayinta na dangantaka babanta sarki ne babanta shugaban kasa ne babanta gwamna ne babanta sanata ne to shi ma wannan manufar a ce ya aure ai shi shi sirikin shugaban kasa ne ko sirikin gwamna ne ko sirikin wane ne ko sirikin sarki kaza shi ke nan Wani jama'i ha, wani shi kuma su kawai yake yi a haifa masa 'ya'ya farare kyawawan 'ya'ya shikenan walidiniha amma wasu saboda addini to manzo sama sai ya kyale waɗannan hukun sai ya ce fasfar bi dace dini tarbat yada kayi soyayya dan Allah soyayya dan Allah ka so mace dan addini domin waɗancan hukun ta zulu wa dinu la zuru wa in hukuncin suna kawuwa ana iya ɗaura aure ranar da aka ɗaura aure shi kenan ta kone ina da malu ina kyau babu kyau ta kone fuska ta zama ƙonanniyar fuska sannan wannan matsayin da take da shi ko gidansu yake da shi yana iya kawuwa in babanta sarki ne sarakuna nawa aka tsige in shugaban ƙasa ne yana da tenuwa sannan idan dukiya ce almaru ya zo dukiya na karewa sai mutanen da da masu dukiya ne amma suka da ba su da komai amma wa dinu la ya zo, addini baya kawuwa addini na nan in duwatsu sun kautu addini na nan ko duwatsu dutse ka kalli dutsen hufaina ko dutsen ce ko dutsen ban zazzab ko da ya kau addini na nan shine ke tasiri a rayuwar mutum hayyan wa maita ko mutum yana da rai ko bai da rai addini ke masa tasiri addini ke masa tasiri hatta a 'ya'yansa addini ne zai sa ɗanka ya maka addu'a in baka yi masa tarbiyya addini ba wallahi kana mutuwa shi ke tarbiyya addini ita ce zai sa ya ɗaga hannu yana cewa Allahumma qfir li abi Allahumma qfir li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira idan zai yi addu'a goma to guda shida na mahaifansa dan kirki kenan alwaladul ba da na gari nagartaccen da in yi addu'a goma to shida suna tafiya ga iyayensa kudin ne zai ma kansa ya ma 'ya'yan shi ya ma sauran mutanen duniya amma shida su tafi wajen mahaifansa in baka masa tarbiyya addini ba zai maka addu'a kaga addini ke tasiri shi yasa an ka auri mace dan addini sai ta haifa maka 'ya'ya na gari da kai da ita idan ba ku sai su muku addu'a kai idan ba kuna nan da rai duk lokacin da waɗannan 'ya'yan za su yi aikin arziki to kuna da lada irin nasu wa laysa lil insani illa ma sa'a annabi sama ya fassara wannan ayat da hadisi sahihi yace innamal waladu min sa'i abihi wa laysa lil insani illa ma sa'a dan adam Allah ta'ala ba zai bashi lada ba sai abin da ya aikata da kansa sai manzo sa mai cewa innal walada min sa'i abihi lallai ko da ai baba ne yayi shi To daga idan ba da yayi aikin arziki yanzu duk sallar da muke yi in muka yi wannan karatun da muke ladan da duk zamu samu iyayenmu suna da irin ladan da zamu samu gwaggwadon niyyar kowa in ka zo kai sallar isha'i yanzu in aka gama karatu iyayenka suna da irin ladan da ka sama na sallar isha'i in bayan sallar isha'i ka bi sallar isha'i da nafila ladan da za a baka za a ba iyayenka to me wannan to kun ga shine shine wannan saboda ka addini na tabbata saboda ka duk dadin da mutum zai samu a duniya in ba dadin addini bane, to ba dadin. Dadin addini ka samu kwanciyar hankali ko ba ka da kuɗi a duniya sannan kuma a je lahira sakamakon mutum shine aljanna Allah ya sa mu zama haka Allah ya sa mu dace ko Allah ta'ala ya zama shine masoyin mutum na gaba gaba wa kullu ma siwahu duk wanda ba Allah ba ko duk abinda ba Allah ba ko wanda ba Allah abinda wanda zai da rai wanda ke da rai to duka biyan duk abinda ba Allah ba ko duk wanda ba Allah ba إنما يحبه لأجله لا يحب شيئا لذاته إلا الله mutum ba ya kamata ya so wannan abin dan shi kan kansa ba ya kamata ya so shi ne dan Allah shi yasa hatta dukiya ana son ta saboda me saboda Allah ka so dukiya dan Allah ta ya zaka ka so dukiya dan Allah Allah ya taimake ka ya baka ka yi abin da ake yi da dukiyar wanda Allah ke so to shine san dukiya dan Allah hatta al-mal tuhibbuhu lillah dukiya ma ka so dan Allah ka zama cikin masu fitar da zakka ba waɗanda suke a cikin zakka ba ga wannan ya daraja ce a ce kai ka bada zakka ba kai za a baka ba ga dai kenan ka je hajji da kudi ake hajji kaga ni ka je umara da kudi ake umara ka taimaki bayan Allah da kuɗi ake taimakon bayan Allah dukkan wani alkhairi da ake da dukiya ya zama da shi kai da kai ma kana cikin waɗanda suke kaga wannan abin daɗi ne to hatta dukiya ana son ka sota ne dan Allah shi yasa malamai idan suka tashi za su yi malamin taimiyya rahmatullahi alaihi ya mana tarihin zuhudu yace az-zuhdu an tumsika ad-dunya an taqbida ad-dunya bi yadayka aw bi yadik amma me walam tusakinha qalbak abinda ake ce ma zuhudu na gaskiya shine ka riƙe dukiya a hannu ka tamamo ka kai wasa da ita ba a bar wasa bace dukiya ba a wasa da ita amma kar ta shiga zuciyarka shi yasa da kaji tana maka kaikayi a hannu tana ma waiwayi ko tana damun ka sai kai watsi da ita to zuhudi kenan kaga haka ake son mutum ya zama har dukiya ya so dan Allah wa mata lam yahsul lahu hada duk lokacin da mutum bai samu wannan bautar ta Allah ba lam yakun qad haqqaqa haqiqata la ilaha illa Allah to bai kasance ya tabbatar da asalin ma'anar la ilaha illa Allah in kana ji a zuciyarka akwai wani abu da ka fi so fiye da Allah to lam haqiq haqiqata la ilaha illallah wannan kalmar mai tsada wadda da ita ake shiga musulunci da ita ake barin musulunci sannan ita ake son ka cika da ita lokacin da zaka mutu sahabbai idan mutum ya kasa faɗin kalmar shahada tashin hankali suke shiga a ce mutum ya mutu bai mutu da kalmar shahada ba su ba ƙaramin tashin hankali ba ba su ba har da magabata wanda suka biyo su a baya sun kasance suna shiga tashin hankali a ce ga wani ana lakana masa kalmar shahada ya kasa idan mutum bai tabbatar da wannan ba tabbas bai tabbatar da ma'anar La'ila ilaha illallah kana son wani fiye da Allah a sai ka Allah shi kadai sannan duk wata soyayya da zaka ka yi ta bi soyayyar da kake ma Allah ta zama a baya take wala haqqaqat tauhida sannan duk mutumin da bai ji a ransa cewa ya kudirta a ransa cewa soyayya Allah ita ce abin farko a zuciyar ba kuma tana gaban kowace soyayya bai tabbatar da abin da ake ce ma tauhidi ba da wannan tauhidin shine ake rigima akan sa shine musulunci shine ibada shine guzurin shiga aljanna idan kana da tauhidin nan hadisi ya tabbata a cin sahih bukhari sayyid bitaqa zai shiga aljanna tauhidi ya sa tun da tun da yake bai taba yi ma Allah komai ba in ban da imanin da ya ma Allah amma kuma sai da shiga aljanna sahibul bitaqa zunubansa ta riga sunan iyakar gani aikin alkhairinsa ga baki ɗaya da yi bai wuce wani ɗan kati ba ɗan karami kamar ID card da ake bada amma ba mushriki ba ne baya shirka baya kiran wannan Allah baya bauta ma wannan Allah har ya koma ga Allah baya sihiri baya bokanci Allah kawai ya bauta mawa amma kuma mai tabo ne shi na ƙarshe amma kuma daga baci da Allah ta'ala ya gafarta masa shigar da shi aljanna Ku kaga haskaka tauhidi kenan wal ubudiyyata sannan mutumin da bai sa Allah ya zama shi ya fi so ba fiye da kowa da komai to bai tabbatar da bauta ga Allah ba wal mahabbata lillah sannan in kana jin soyayyar da kake ma wani abu ko kake ma wani tana daidai da ta Allah wal iyadu billah to ka tabbatar da kai ba masoyin Allah bane ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ما فيما نسو سويا الله إتتي أمتاكم فرقوا أغايوس يسا باس جرا وني يددس باس جرا وني يددس dama kuma ka ce kowa sai ya yarda da kai a duniyar nan to ai ba wa halalle kamar kai ba wanda kai ba ka son ka bata ma kowa rai sai Allah iman duk wanda yace baya son ya bata ma kowa rai to Allah ne kai yake son ya bata mawa don ba za ka rayu ba ka ce ba ka bata ma wani rai dai dan ka karkataccen wani bahaushe ma haka yace dai dan wani karkataccen wani ranar da ka ce a gyara to shi wani kuma banna yake so a yi to sai ka ce ba za ka ɓata mishi rai ba sai ka bi shi kula da ce na ita ce ka'ida ta rayuwa kuma ita ce ka'ida addini wa kana fihi min naqs at-tauhid wal iman sannan kuma a cikin zuciyar mutum ya kasance akwai tawaya ta tauhidi wal iman da tawaya ta imani imanin sa ba cikakke bane tauhidin sa ba cikakke bane bal min al-alami wal hasarati wal azab bi hasbi dhalik sannan kuma a cikin wannan zuciyar tasa tabbas sai an samu radadi wal hasarati da dana sani ƙunuwan zuciya wal azabi da azaba bi hasbi dalika da gudun irin yadda ya ɗauki wannan soyayyar da ya kamata a ma'alla ya je ba wani sai ya rika jin damuwa sai ya rika jin damuwa ba zai yadda za a samu nasuwa in kana karanta tarihin sabon annabi sallallahu alaihi wasallam kana kallon yadda suka yi rayuwa suka yi haƙuri da rashi wallahi tallahi duk talaucin nan da muke kuka da shi a wannan zamanin ba mu kai talauci ɗaya ɗaya kashi ɗaya cikin ɗari na wani sahabin ban aka baka labarin ba sahabbai ba har malamai da suka zo bayan su wai kun san al bukhari nan da ake magana kansa al-Imam al-Bukhari ya taba zama ko kayan sawa bai da shi a ƙarshe ƙarshen rayuwarsa kayansa sai da suka riddige saboda lalacewar kayansa da tsananin talauci da rashi sai da kai ma kayan da suke cikin jikinsa sai da suka riƙa fadi sun zama tsumma suna tatuwa a jikin sai dai ya baya fitowa yana fake ta rana wasu almajiransa suka kutsa suka je suka bincika suka ga halin da yake ciki sannan suka je suka samu masa tufafin da zai ta. Alimamin imam da kake ja ana cewa rawahu bukhari wa muslim muhammad ibn isma'il ibnu ibrahim ibn ba, al-ju'fi al-bukhari wanda sunan shi gashi na kullum sai an faɗa so biliyoyin ambata so biliyan kaza ke ambata ba amma dubai rayuwar da yi amma me ba su natsuwa imani da soyayyar da suke ma Allah ana baka tarihin magabata kana jin irin talaucin da suka shiga a rayuwa amma wannan bai za su canza ba kuma rayuwa mai kyau suka yi ingantacciyar rayuwa suka ci gaba da bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala duk da tsananin rashi da suke ciki masu kwanaki a cikin su ba su ci abinci ba ba za a iya lissafa su ba ki kwanaki ba su ci abinci ba ba kwana ɗaya ba ba kwana biyu ba ba kwana uku ba ba su da amma kuma sai sun bauta ma Allah wannan bai sa su san raunana ba ba su saba ma Allah so daga ka bi Allah ka bauta masa shi kadai sai Allah ya baka so zuci sai ka samu kwanciyar hankali shi shine abin da zaka yi walau sa'a fi hadha al-matlubi da a ce mutum zai tafi zai tafi wajen neman wannan abin neman walam yakun musta'inan billahi amma kuma bai zama mai neman taimako a wajen Allah ba mutawakkilan alaihi kuma bai zama mai dogaro ga Allah ba muftakiran ilaihi fi husulihi mai nema a wajen Allah don ya samu wannan lam yahsul lahu hatta soyayya ma ga Allah ba za ta samu a gare shi sai ka nema a wajen Allah shi ya sa ka faɗa iyaka na abu wa iyaka na sa'i sai ka biye shi ayat da wata addu'a sai ka ce mai اهدنا الصراط المستقيم كده كي توسل kace iyyaka na'budu wa ya Allah kai kade muke bauta ma kuma kai kade muke yi ba ke mutunta inna sirata mustaqim to da ka shiryar da mu hanya wacce take madaidai shi abin da kake nema fa innahu ma sha Allah kana domin duk abin da Allah ya shi wa ma lam yasha lam yakun abinda kuma Allah bai ga damar ya faru ba ba zai faru ba duk kokarinka fal abdu muftakirun ila Allah bawa dai a takaice mabukaci ne a wurin Allah min haythu huwa al-matlub al-murad al-ma'bud ta kasancewar shi Allah huwa al-matlub shine wanda ake nema al-murad wanda ake nufi al-ma'bud kuma wanda ake bauta mawa wa min haythu huwa al-mas'ulu kuma Allah ai shi ake roƙo al-musta'anu bihi wanda kuma ake neman taimako a wajensa al-mutawakkalu alaihi kuma shine ake dogaro a kansa wa huwa ilahu alladhi la ilaha ghayruhu Allah shine abun bautan kowa wanda babu wani abun bautar da shi to daga wajen shi ake nema shi yake taimakon ka ka zama bawansa saboda ka roƙe shi ka zama mai nema wajen shi ya bakka a matsayin bawansa ya taimake ka wajen bautarsa ya taimake ka wajen bauta masa shi kaɗai ba tare da ka haɗa shi da wani a cikin bauta ba sannan ya taimake ka wajen biyayya ga manzon da ya turo maka ya ce ka bi shi kaɗai ka kabu kowa duk wanda bai bi manzon da sama ba za a bi shi yasa duk wanda kake ma biyayya to ya zama biyayyar da kake masa saboda ya bi annabi sallama ne in ya faɗi magana ya ja maka hadisi ko ya ja maka aya amma in ra'ayin shi ne to ba za a ji ba wannan ita ce ka'idar musulunci in ra'ayinsa ya faɗa maka to ba za a ji shi ba sahabbai sukan faɗa ma tabi'ai magana tabi'ai su tambaye su ce a ra'ayar ra'aytahu am samitahu arni rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ra'ayinka ne wannan ko ko a'a annabi sama kaji ya faɗi هكا هكا هكا هكا والصحاب هكا والتتابع يعني سكة سكة شيء سكة سكة شيء مونسة عادي هرية شيء مس إذا أنا لدريب عشان نافع رأي نادك عشان نظر مكان من هاي مشيشي دون أي تشي وهو ربه الذي لا رب له سواه سنكما أن تعالى تنم shine ubangijin wannan bawan nata wanda bai da wani ubangiji na gaskiya ce shi wala ta tatimmu ubudiyyatuhu lillahi illa bi hadain ba zai yiwu bautar da kake ma Allah ta cika ba sai da al-isti'anatu bihi sai da at-tawakkulu alayhi sai ka nemi taimakon sa sai kuma ka dogara a gare shi to daga nan zaka zama mai bauta ga Allah ta gaskiya duk abin da zaka yi ka nema Allah ya taimake ka ka roƙi Allah ya taimake ka wajen biyayya gare shi ka roƙi Allah ya taimake ka wajen tarbiyyar ƴaƴanka hatta tarbiyyar ƴaƴanka idan baka nemi taimakon Allah ba in ka ce wayanka za ka yi amfani da shi sai Allah ya baka da wayanka ka gama hargaginka da faɗanka da zafinka bai yi amfani ba amma kana naka kuma kana cewa ya Allah ka taimake ni ya Allah ni kasashen bawanka ne ya Allah ka taimake ni wajen shiryo waɗannan 'ya'ya shi kina sai Allah taimake ka sannan ka dogara gare shi fa mata kana yuhibbu ghayra Allah li dhatihi duk lokacin da bawa ya zan yana son wani Allah akan kan wannan abu aw yantafitu ila ghayri Allah ko kuma yana yana waigawa ya koma wajen wanda ba Allah ba annahu yu'inuhu yana ji a ransa cewa wannan ba wannan wanda ba Allah ba shi zai taimake shi kana abdan lima ahabba ya zama bawan abin da yake so in kana jin kudin ka zai maka komai wani wani wani wani wani ya ce ma wani bature ya ce ma dan uwan shi ya ce ya ce don't you know that money does anything everything ba ka san kudi na komai ba ba ka san kudi na komai ba tsirin na nan sai rashin lafiya ya kama shi aka gama yawo da shi duk asibitocin duniya shi nan sai wannan abokin nashi da ya haddace wannan kalmar ta sai ya zo gaishe shi yana kuka ce ba kai bane kace kudi kudi na komai ya akai kuma baka siyo lafiyar ba ka ce ma kudi na komai dukiya na komai wasu suka ji kaji mutum yana cewa in kana da kudi ka gama komai in kana da kudi kana da komai wallahi ƙarya ne ana jaraba ka da ciwon kai mai tsananin zafi ya ga hankalinka ya tashi sai ka ji kana cewa nawa ne panadol panadol mai tsada a ce ektara a ce kaza a ce kaza ya maka allura duk ina kula saboda Allah ne mai bada to duk lokacin da kake jin wani zai taimake ka ba Allah ba to ka zama bawan wancan wa abdan lima rajahu sannan kuma mutum ya zama bawan abin da yake fata a wajensa بحسب حبه له ورجائه إياه gwaggwadon yadda mutum ke son wannan abin ko yake son wannan mutum wa raja'ihi iyahu da kuma yadda yake fatan samu a wurinsa to daga uwa mu tabbatar mu da Allah subhanahu wa ta'ala bautar sa shi kadai mu nema wajensa mu roƙe shi mu bauta masa shi kadai mu bauta masa yadda manzon sallallahu alaihi wa ya zo da wannan bauta kan mu canza kan mu ƙara namu kan mu canza kan mu kirkiro wannan shi ne zai samu kubuta mai iyaka abin da za mu iya yi sannan kuma mu ƙara roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ku duba bayan Allah na gari annabawan Allah bautar ma in Allah ya taimake su sun yi sai kuma su goge Allah ta'ala Allah ya karba domin kana iya yin bauta kuma bautar taka ka ki karbuwa ربما فتح لك ربما قدر لك الطاعة ولم يفتح لك باب القبول إيه، أيوة لا مرة فزكية ما مكيت قبول تامتا أما قومي كقبول تامتا سنام فنم بدواري سنحك انكي الدعاء وإذ يرفع إبراهيم القوائد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك عند السميع العليم النبي إبراهيم قال لا يتسجن عاشا كعبة سقار جنا وتجدد جنا سابن تجنا shi ya zanta Ismailu alaihi salam suna yi suna addu'a ya Allah ka karba mana ya Allah ka karba mana to daga in kayi bautan ma sai kayi fatan kuma Allah ya karba maka to da wannan ne zaka zama bawan Allah na gaske bawan Allah na haƙiƙa ba bawan Allah jaru ba ba bawan Allah muna bawan Allah ba to daka mu dage mu bauta ma Allah yadda Allah yake so mu gabatar da soyayyar Allah subhanahu wataala akan soyayya kowa da komai kada mu sake wani abu ya ci karo da soyayyar da muke ma Allah subhanahu wataala sannan mu roƙe shi ya taimake mu akan wannan bautar da soyayyar sannan ko mu dogara a gare shi sai ya taimake mu Allah mana madaukakin sarki ya taimake mu ina jin na manta ban faɗa ba a farkon karatu wannan majalisin na talatin da uku shi ne mu na talatin da uku cikin wannan littafin Allah madaukakin sarki ya taimake mu Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu zama bayinsa na gari wanda za su dawwama suna bauta masa Allah ya kashe mu a matsayin bayinsa na gari masu biyayya gare shi Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare malam dan Allah za a ɗaura aure ne a ai ba sai ka faɗi garin ba ya za ka faɗi garin to sai wakilan angon suna jin tsoron zuwa can saboda rashin tsaro to malam za a iya daura auren ta waya kamar mu haɗa conference daga nan da waliyanta da wakilai na to ai hanya mafi sauki ba ya za a daura aure ta waya an ganka wasu su zo mana a tuwo waki ai ku kuke ɗora ma kanku aiki kun san daurin auren musulunci fa sauki gare shi kai ake nema inda kanka za ka karɓi aurenka kai kaɗai za yi tafiya ka je ka karɓi aurenka kai kaɗai ta ɓangarenka sannan sai waliyin matar kun zama kuna waje na ku biyu sai ku samu shi ku biyu kai ka samu mutum ɗaya shi ya samu mutum ɗaya waya an ga juna waya an ga juna kai kan kai ba za ka girma girmama auren ba ga shi kawai mata ka ce ta waya aka ɗaura mata aure ta waya ba mutum biyu mutum hudu sun yi su ɗaura aure ne wani abaci kuma tsoron da kake ji garin da ka faɗi ai da ne Allah ta'ala ya samu da nasuwa daidai gwangwado to da ka ajiya ɗaura auren nan shi ne daidai amma ni ban taɓa ganin wata fatawa wani malami da ya ce a ɗaura aure ta waya a gani eh, ina kuma ƙyama abin ne gaskiya kan kaina to da ka ajiya a ga juna shi ya fi, kana ganin su suna ganin ka ba kawai ji a kunna ba kuma waya zai yi wa a ƙarya wani ya wani ya ce shi ne ba shi bane amma ana ganin juna kai ne ga ka zo za ka yi auren ko kuma wakilin ka ka tura in ba za ka je da kanka ba shi ke da kada a daura auren nan ta waya malam idan aka ce ahlul baiti suwa ake nufi in an ce ahlul baiti na annabi sallallahu alaihi wa sallam ana nufin gidaje guda biyar ne wannan shine magana ita ce magana tafi karfi a maganganun da malamai suka yi suwaye halin baiti in an ce ahlul akwai ali muhammad sallallahu alaihi wa sallam asali waɗanda suke wanda ake cin su al'itra Ya'yan annabi sama matansa gidansa kenan gabaki ɗaya su ne kaso na farko na halin bait ba sa cin zakka ba sa cin sadaka amma suna cin kyauta yasa ƙa'ida ahlul bait ba sa cin sadaka in kai ahlul baiti ne sharifi ne to ba za ka cewa a baka sadaka ba ahlul baiti da bara ahlul baiti baya bara amma in aka ba shi kyauta yana an same bambanci kyauta da sadaka sadaka ana ba gajiyayye ne amma kyauta ana ba masoyi ne ko kuma wanda ake girmama shi ko daga ana kyauta ne don girmamawa ko don ne ko don soyayya za ka iya ba shugaban ƙasar ka kyauta amma ba za ka ba shi sadaka za ka iya ba tartin gabanku babba kyauta amma ba za ka ba shi sadaka amma matalauci mabukaci shi ake ɗaukan abace sadaka alu muhammad kenan gida na biyu su ne alu ali ‘yan gidan sayyidina ali radiyallahu anhu ahlul bai saboda ka da alhassanu da alhussein suna cin tudu biyu suna da alaƙa da manzon sama sannan kuma ga gidan sayyidina ali me yasa sayyidina ali ya zama yana cin ahlul bai saboda ɗan babban annabi sama ne abu talib a ƙa'ida a gado na ali zai iya gada annabi sallallahu alaihi wasallam domin ibnu al-azmi ɗan babba ne ɗan babban mutum aka kaɗa aka kaɗa ba wasu magadan da aka kore su ba su ibnu al-azmi ya risu ɗan babba yana gado to kun ga ali kenan gida na biyu kenan gida na uku su ne alu abbas alu abbas Al'abbas abbas ibn shi kuma dan uwan baban annabi sama ne babban annabi sallama kun ga ƙarfin ƙarfin dangantakarsa ta fita sai dina ai Al'abbas. Al'abbas ƙarfin dangantakarsa da manzo Allah ta fi ta sayyidina ali domin sayyidina ali ibnu al ne shi kuma Al'abbas ba al ne so daga da sayyidina abdullahi ibn abbas dan al-abbas da sayyidina ali shine suke kan kanka gida na uku kenan ko alu abbas sai gida na hudu sune alu aqibe shi waye aqi aqi yayin sayyidina ali ne baban su daya aqil ibn abi talib so daga baya bukatar shi ba sai an yi shirin sannan sai gida na biyar alu jafar jafar shi ma wan sayyidina ali to daga shi ma matsayin sa da kudi na aqilu na da yaya jafar na da yaya ina yayin su suke tun mai kauna ahlul baiti ina yayan waɗannan suke su ya akai ba a kawo maganar su ina yayin su Jafar yana da ‘ya'ya sanannu a tarihin musulunci gwaraza guda biyu akwai Muhammad akwai Abdullahi. ina suke akwai muhammad akwai abdullah ‘ya'yan jafar ne kun ga wannan shi ne saboda haka waɗannan su ne ahalin baiti kuma ana magana ahalin baiti su ne wannan tun a can da in ka je karatu a zaure sai an zana maka an fitar maka da biyar ɗin nan in ka zo za ka fara tun daga kawai wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi ya ce to a tsaya sai a ce a kawo allo a zana maka sai a fitar maka da gidaje biyar din nan su ne ali muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya gane su su ne waɗannan haƙƙin su akan mu shine na farko mun yadda da dangantakar su da annabi sallama na farko ke haƙƙin su na biyu shine mu girmama su haƙƙin su na uku mu so su idan sahabbai ne suna da tudu biyu tudu na farko kasance wasu ‘yan gidan manzo Allah ta salama tudu na biyu shine kasance wasu abban Allah ta salama ahalul qarabati ne sannan kuma as ne kun ga wannan shi ne idan ko ba su ba ne to ba su da matsayin su sahabbai amma dai suna da matsayi na dangantaka da annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma dukkan nan bayanin da ake yi babban shi shine kasance sun imani idan ba su da imani abu lahab kun san waye abu lahab abu lahab babban annabi sallama ne abu lahab wannan da bai san me wanda aka so kai tabbat ya ja a kansa ba babban annabi sallama ne matsayin su ne da al-abbas a wajensa matsayin su ne da hamza ma kafiri shi nan Allah malaku zaki ya la'ane shi a cikin alqur'ani an faɗi makomarsa cewa dan wuta ne shi matarsa ma ɗan wuta ce saboda me saboda babu imani wanda bai da dangantaka da da manzo Allah sallallahu alaihi in ya musulunta ya fi wanda ke da dangantaka da manzo Allah so dubu miliyan in ji lissafin yara tunda shi wancan yana da yana da musulunci daga musulunci yana gabatar da dangantaka ta addini akan dangantaka ta jini amma in dangantaka ta jini akwai imani to sai ta zama nurun ala nur haske akan haske Malam tambaya ta ita ce na fara azumin sittu shawwal sai rashin lafiya kama ni na yi hudu sai na aji sai shekaran jiya na fara na jiya sai yau ne na ji ce bi <laughs> ga wata to zan iya barin biyan a ramuwa akan haka malamai suna da sabani akan halaccin yin azumin shawwal titin min shawwal a wani watan da ba shi ba akwai malaman da suke bada fatawa suna ganin in ya kuɓuce mu mutum zai iya rama kamar a wannan wata zirgada amma kauli rajihi ba za a yi gaskiya manzan sama cewa man saba ramadana thumma atba'ahu sittan min shawwal sittan min shawwal an danganta kwanakin ga wata so daga in ya kubuce baka yi ba shi kenan musamman naka rashin lafiya ne ana fatan Allah subhanahu ta'ala zai baka lada kamar yi tunda ba da gangan kai ba amma kuma a shawara da kyau mutum da zarar ya gama Ramadan kafin zuciya shi kafin cikin shi ya saba da abinci kafin bakin shi ya saba da zakin gishiri da da zakin abin da magi da da siga to ya kokari yi yana da tasiri sosai za ka ga duk waɗanda suke gamawa da wurin nan ba su cika fuskanta yin waɗannan matsalolin su bai bude ba dama ya saba a tuke ki to daga ana gama ramadan kwana biyu an gama sallah kwana uku ko sati ɗaya in yi tsawo to yi kokari ka jera fitu shawwal ɗinka gama shi ce nan ka huta kuma a babi na shawara bugu da ƙari ka yi su a jere yadda kai ramadan ɗinka ka gama lafiya to sai ka jera waɗannan shidan a jere sai kamar ba yi ba ina da tasiri sosai kuma in kuna da yawa ku haɗu ku yi da yawa ku tunatar da juna matanka ka ku yi tare da matanka sai a ga kamar ramadan ɗin ma ake eh. kuma ma in mai gida wasu ɗabi'un wasu gidajen in mai gida ya azumi ai buɗe bakin ya ɗan fa'ar mashi ko <laughs> to zai a yi duka haɗa a haɗu a yi Allah ya taimake mu sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum